muna yi Allah ta bara ko ta Allah godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci wanda ma an saba da farkon wata ko karshen wata aka zo a yi muhadara ko darasi a cikin littafin na amradul umma wato cututtukan al'umma yau ba a kansa ne za a yi magana ba za a yi magana ne akan a amalar da fi ramadan tijaratun ma'allahi la tabo wato ayyukan alheri kasuwanci ne wanda ake a cikin ramadan kasuwanci ne wanda babu faduwa a cikin wannan shi ne takin mu'adar ana ayyukan alheri a cikin ramadan kasuwanci ne tare da allah babu faduwa ban gane ko wannan akan za mu yi magana kuma lakcoci da yawa sun gabata wadda na yi ta kokarin da zai ce na rufe saboda mutane ba su san abin da yake gaban gaba wani ma zai kan fara sai ce maka sai gari ya waye saboda shi bai san me damuwar ka ba kawai ah, kai ne kake da lokacin yin games na waya ke da lokacin ka bude ka rubuta text ni ko ka rubuta wani ban sani ba wannan matsalar kenan yanzu wannan program ɗin shi ne na hudu a yau a wurin yau to ai ba kasan akwai aiki ko goma sha hudu ba zai mun wannan aiki ba ni da sakatare ba ni da wani ni zai ba kai da haka dole kusan cewa mutum yana cikin ayyuka ne ayyukan da suke ne yawa na haka na so ba zan zo in yi karatun ba a nan amma sai a yi ta kira za mu sanar ne muna son a zo a yi magana a kan azumi ranar lahadi haka ake ta magana haka dai dace a je a sanar aniyar kowa ta bi shi kenan haka sanar kuma yanzu gani nan to abin da nake roƙo shi ne abin da za mu faɗi ya zama daidai a wajen Allah sannan ku kuma dan Allah ba a rinka ji kawai tana girgiza kai kamar a dangare kai magana mutum ya haka ka sake wata maganar ya haka amma in ya tashi ba zai aiki ba to da Allah kaga ne na ɗaukan hoto kuma kullum kana gani na muna magana tare da kullum tare ne na ɗaukan hoto so don Allah a yi kokari ko a ƙarshe a ƙarshe zan ambaci time table a wuri da kwana wanda cikin time table ɗin ka yi kokari ko da a cikin guda takwas da zan faɗi na wuri da kwana ka yi kokari ka ɗauki ko da guda kudu ne ka sa a cikin wannan wata wannan time table ɗin kullum za ka yi wa dan abin zai taimake ka don ni ba ne za ka taimaka ba kanka za ka taimaka kada ka ce ai na faɗa ba don ni za ka yi ba don allan da ya halitta ka za ka a ƙarshe zan faɗi tarin cebul na wannan wata ɗin yadda ya kamata ka kasa wuninka da kwananka za ka raba wuninka da kwananka kashi takwas cikin kashi takwas in ba za ka iya yi duka ba to ka ɗauki hudu a ciki ka rinka yin su a kullum in Allah yarda kana kasuwanci da ubangiji kuma ba faduwa a ciki wannan shine abin da nake son ka ɗauka lokacin da na zo kan kansu kai kokarin ka rinka jotin da ka saboda zai taimake ka a gurguje insha Allah saboda na san abinda na rubuta ba zai iya karantu ba a ɗan wannan lokacin wato takin kamar yadda muka faɗa shi ne ayyukan alheri a cikin ramadan kasuwanci ne tare da allah ba faduwa يعد شهر رمضان المبارك موسما عظيما للطاعات والعبادات mai albarka cewa lokaci ne na ibada ibadar da ta shafi allah da'a da sauran wasu ayyuka na ibada iri daban-daban haihu ta saba'a fihin hasana ta yadda Allah yake rubanya ninkin ba ninkin ayyukan kyawawa da mutane suke yana ninka su wa أبواب الجنان jinan أنا أقول buɗe mutane kofofin لها مكانة خاصة عند الله عز وجل أيك شاواوا أيك نألقيني السوان ومتى كان لما أي كيف أن تكتو كيف أن تكتو متى أقول إن الله مبوعي لك وكذا kada ka ɗauki wannan lokacin da zai zo lokaci ne da yake daidai da sauran lokutan da suka wuce na shekara wannan lokacin Allah ya ba shi muhimmanci shi watan an zaɓe shi cikin watanni shi alƙur'anin an zaɓe shi cikin littattafai an gani aka keɓe watan da daren da ya fi kowanne daraja aka ba wa wurin wannan wata wuninsa ya fi kowaɗanne irin sauran wuni dararensa suka fi kowaɗanne irin sauran darare ka buɗe ƙofofin aljanna don haka watan ya zama kuwa shaharul khairi fi ramadan wata ne na alheri kuwa shaharul rahma shi wata ne na rahama da jin kai هو شهر المغفرة wata ne na gafara kuwa shaharul aiki kuminan na, wata ne da ake yanta mutane daga barin wuta dan haka mutane su yi tanadi domin gyara rayukansu a cikin wannan wata mutane su yi tanadi domin aikata aiki nagartattu mutane su bude ƙofofi da tunane-tunane na dukkan abin da zai kai su zuwa da shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah da rahmarsa sai ya saka amalul khairi fi ramadan la tuqsa ayyukan alheri ba za su iya kididdibuwa ba a cikin wannan wata sai dai kawai a faɗi abin da za a faɗa amma ba za ka iya kididdige su ba dan yawan su حيث يمكن للمسلم أن يستزيد من الأعمال الصالحة خلال هذا الشهر المبارك ta yadda mutum musulmi zai iya kara wa kansa daraja zai iya kara wa kansa ɗaukaka zai iya kara wa kansa samun daraja a wajen shi Allah a cikin yan waɗannan kwanaki ashirin da tara ko talatin da za su samu mutane a nan gaba kaɗan daga cikin ayyukan alkhairai da mai azumi akwai karatun alkohari akwai sadar da zumunci akwai ambaton Allah akwai istighfari da wannan da suke a cikin wannan wata din da za aikata malamai suka ce inna ku shaharu mali'un bil khaira annan wata ne wanda yake cike da alkhairi fa ariyu bina an tastabilla bima yasqu mawazinana dan haka ya fitar an adamu musulmai mu tsadantar da wannan lokacin mu ɗauka lokaci ne mai tsada ba kowa ne yake iya samun wannan lokacin ba domin yanzu ana cewa saura ɗan kwanaki ne amma ba ba dole ne za ka iya isa ramadan ba za ka iya mutuwa lokaci ne mai tsada idan ya sami yadda ka tsadantar da lokacin da abin da zai sa mizanin da kyawun ayyuka ya yi nauyi a ranar tashin ba. ويجعلنا من الفائزين برحمة الله من رب الله يسجع متكيب ما سربوتا درهم ayyukan alhaji a cikin watan ramadana mai albarka suna da fayani da yawa fasihun littanakus don haka kofa a buɗe take ga masu gasa ga masu competition ga masu tsaye fi amalil khairi cikin ayyukan alkhairi kada ka tsaya a tsere maka kada ka bari wani ya tsere maka ka yi kokari kai ka ga ka tsere ma wani wa huwa musulmin ta'alu fi al-imam lokaci ne wanda himmar mutane take zama babbar himma madaukakiya wa tasku fi al-nufus a wannan lokacin ake tsarkake wato rayuka rayuka su zama saurare kal na su za daga shawarar malamai a wannan motar ya shigo saura 'yan kwanaki in kana zunubi ka tuba in kana buya kana shaye-shaye ka buka daina in kana dan buya kana neman mata to ka daina in kana dan yin wani abu na cin riba ko na wasu munanan ayyuka ko kana dan sace-sace duk ka daina ko kana ratsewa kana magana da mata a haramce ko kana text na batsa ko kana whatsapp na batsa ko chatting wanda bai dace ba ko kana yi da wata mata ma tana gidan mijinta a matsayin ka na munafiki a imana. a taron tana gidansa kana chatting da ita matsayin ka ai ba matsayi ne nan matsayin ka na munafiki ne ko kai mutum ne mata bari da baka kake chatting da ita a matsayin ka na munafiki ka daina kuma karka sai na matsa maka iya da nake gaya maka dan watakila in kana yi da matar wani ba za ka so mijin ta ya gani ba watakila ma kama da take gida ba ta ta gane kana chatin da wata haka ne ko to ka daina mana malam ko dole ne sai ka yi sabo tambayar ka ake dan Allah dole ne sai ka yi sabo ba fa da kai nake ba magana ce kawai nake dole ne sai ka yi safa ka ba magana dole ka daina da Allah ka shiga watan ramadana fari kal ka wanke kiya kal Allah ya tsora maka gafara da aikin lada da rubuta ka cikin kirkatu daga barin wutar hannu Allah ka ba mu dacewa saboda haka wa kudha'af fi'il asana ana rubanya ayyuka kyawawa cikin manzon Allah ya ce cikin imamu cikin hadisin imamu a wato ibn Khuzaima man taqarraba fi kaflatin min al-khayr wanda duk ya kusanci Allah da wata ɗabi'a ta alheri kana kaman adda faridatan fi ma suwa wannan ɗabi'a wanda ba wannan ba wa man adda faridatan wanda ya bada wata farilla ya sallaci farilla a cikin wannan wata kana kaman adda sab'ina faridatan fi masuwa za a rubuta maka kamar wanda kai sallah farilla sau saba'in in ba a ba ka a zahar a yi ta dada da kai kaga ka da ko in da goma ake baka saboda man ja'a bil hasana ko to yanzu a wannan watan alfarmar watan sallah ɗaya za a ba ka ladan wanda ya farilla guda saba'in karka yi sake mana zai ma fitar da wannan hadisi saboda ka daga cikin ayyukan alhairai za mu fi kinga su na ɗaya daga cikinsu shi ne a tabarro fi ramadan min a'amalin aziz التي يمكن أن تعذب المسلم بفرصة القيام بها وهو شهر الجود والحق السبب قبل ذلك في مقو في مقو الكل في مقو الأمنشي في مقو الكلمة من ثم كل مسلم يبقى بركبه in ba ka da ba an ce kai wa mutane kalma mai kyau shi ma ka taimaka wa qulu lin-nasi husna Allah ya ku faɗi magana kyakkyawa kaga ne ita ba da kudi yake yi ba ko za ka iya yi aiki wani Allah ya ma albarka kada tsaye ba sadaka za a baka wannan kawai idan ka yi ta za ka taimaki kanka ta hanyar aiki masu kyau ta yadda za ka rabauta da wannan dama ta kwana ashirin da tara ko ta kwana talatin wa huwa shahrul jud wata ne na kyauta wal karam mutane na nuna karamci zala sallallahu alaihi wa sallama kana ajwad an-nas da su kowa kyauta wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan kuma a ramadan ya fi kowane lokaci kyauta kamar yadda hadisin ya nuna ana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam azwatu bil khayr min ar-rihil mursala yadda yake kyautar alheri sama da iskar da aka aiko ta wajen raba alheri iska idan an turo ta kyauta take rabawa ba ta hana kowa tana ba wa mai mulki tana ba wanda baya mulki tana ba wa mai kudi tana ba wanda ba da kuɗi tana ba wa malami tana ba wa jahili in ta ɗebo kayan ta iska ta taho da datti da ƙura da wane ne da wane ne da wane ne ba sai ka ba za ta zuba ma ta wuce ko to haka annabi yake wajen kyauta idan baka kai annabi wajen kyauta ba to kai kyauta da abin da ya sauwa musulunci ba haka yake ba shi musulunci an zo ana za mu gaya maka abin da za su to kenan ka kowa yana da kudin sayan kwallon dumino ya Allah in ba ka da kudin sayan kwallon dumino daga hannu mu gani da kudin kwallon dumino za su shiga aljanna da annabi ya ce ittaqun nara walau bi shay'in tamra ku ji tsoron wuta ko ne da tsagin dubino ne in dai za ka tsaga dubino a bakin masallacin nan za a sha ruwa ka fasa dubino ka kwallo ɗaya a mu wani na kusa da kai ka ce ga shi fi sabilillah to Allah ya yi alkawarin dangin fi sabilillah zai tsare ka daga bazin wuta ina ka da wani mai kuɗi da ya siyar da buhunan shinkafa ba kan zai ba kai ma kai makanka da kwallon dubino yanzu dai mun ga kowa yana da arzikin kudin kwallon dubino to shi nan idan akwai wanda ya rasa kudin kwallon dabino sai annabi ya ce masa rike harshen kasar ka zagi kowa za a baka ladan sadaka wannan ma ba za ka iya ba talaucin ka ya kai ba za ka iya sayan kwallon dabino ba to an hana ka ka faɗi maganar banza rike harshen ka cikin ramadan shi ma sadaka ne dana wa aka bari a baya wajen shiga aljanna wa aka bari a baya kowa zai shiga aljanna ko so a dan Allah na biyu daga cikin abalul khair qiyamul layli wa salatut tarawai, tsayuwar dare da sallar tarawai. sallar tarawih qiyamul layli kuma ta tahajjud ce duk sunan su ne don haka idan aka yi tarawih aka yi isha da kai aka yi tarawih aka yi shafa'i da wutiri to sai kaji kuma kana son kiyamun laili ta ci kai ta salloli ka yi biyu kai sallama kai kai abinda kawai annabi ya ce maka karka mai mai ka wutiri shikenan waɗannan suna daga cikin manya-manyan ayyukan alhairi shi yasa manzon Allah ya ce man qama ramadana imanan wanda ya yi tsayuwar ramadana shi ne sallar tarawih ko ta hajji da imani wa fisaban da neman lada غفر له ما تقدم من ذنبه an kankare masa zunubansa waɗanda suka gabata wata goma sha ɗaya da aka yi kana kurakurai yanzu saboda tsayuwar ramadana da kai an gafarta maka waɗanda wani hadisi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda ya sallaci ta isha yayi tarawih tare da liman yayi tare da liman da wutri wannan mutum ba zai juya ya tafi gidanka ba sai a cikin gafara mai rage masa ba sai ka tsaya kai ba yawancin tattarawihin da ake minti talatin zuwa arba'in an gama amma za ka zauna kana duban wayarka da zage-zagen da ake a kan sama da minti arba'in ba alkawarin gafa watakila ma in ba sa abu zunubi kake haka ne ka yi haƙuri ka cika masallaci a yi sallar isha da kai a yi tarawih matasa ku ba da ƙoƙari kuna da ƙarfi da za ku tsaya a yanzu akwai waɗanda suna son su tsaya yanzu ba zai yi ba saboda babu ƙafa babu ƙarfi ƙarfi ya tsare ka yi amfani da yarin takarka ka zo a rinka ayu tarawihi da kai ya fi maka alheri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa salatu tarawih wa tahajjud fursatun azima sallat tarawih da tahajjudi dama ce mai girma li ziyadatul qurbi min Allah saboda ka ƙara kusanta zuwa ga Allah wa nilul maghfirati war rahma da kuma samun gafarar Allah da kuma rahamarsa na uku daga cikin amalul khair mashru'u iftar as-sa'im fi ramadan an shar'anta bawa mai azumi abun buɗe baki ka samu kana da hali ka zo bakin masallaci ko a zo da a toya ma kosai ko wani abun da mutane za su ci ko dubino ko wani abu ka zo da shi bakin masallaci daidai lokacin da za a yi kira sallah a yi buɗe baki ka raba ba wa mutane kada ka ɗauka wai wani yana kawowa kai kullum zuwa za ka yi ka ci fala ba za ka yi ba kuma wasu samarin ma suna fakewa da wai ba su da mata waye ce in ka siyo balangu ka kawo ba za a ci ba don ba ka da mata ko kuma wa yake kawai dan ka ga mai gasa kaji a nan wajen a nan kan hanya kawai ka tsaya ka siyo guda biyu ko guda uku ba sai mai mata ba ne malam aljanna ake nema ka bar za ta yawa wannan ciyarwar da mai mata ba ka da mata zogin ka haka kawai ba kana hawa jincan da kasiya kuma kana da waya ta dubu ɗari uku ko ɗari hudu da za ka da ta mata taimake ka zuwa aljanna ba ba kana yi ba so ɗan dubino ɗan lemo ɗan wane ne ka zo za ka samu masu sha kada ka ɗauka don karo da naka wani ba zai baka ba kowa lada yake nema in ka bayar wani sai baka ai ta tadadulul khair a rinka canza alheri wannan ya ba kai ma an baka haka kowa yana ƙaunar junansa haka za a yi ta yi har ramadan din ya wuce ku ƙara ƙoƙari ina fata dai an fahimta saboda haka an shar'anta wannan iftaru sa'im fi ramadan min afdalil a'mal ciyar da mai azumi yana daga cikin manya-manyan ayyuka التي يمكن أن يتقرب بها المسلم إلى الله wanda yake iya yiwa dan adam ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala da irin waɗannan ayyuka ya samu rahama ta al'umma ya samu rahama ta kansa ya taimaka ma kansa ya nuna tausayi da rangwame da tausaya da ɗan uwansa wannan suna daga cikin abubuwan da ɗan adam zai samu lada na hudu amalin wa jaza'i isfahi sa'in fi ramadan wannan shine abin da kusan muka yi magana a yanzu an ce wajibat yana nufin abinci da ake kawowa don buɗe baki a bakin masallaci za ka taho ka taho da abinci ko kuma ka sa a kawo wannan ana kiransa wajibat wato abubuwan da ake ci kafin a yi sallar magariba a zo da waɗannan abubuwa ما ليس وجبات إفطار الصائم في رمضان من أعظم أعمال الخير في رمضان waɗannan ayyukan suna daga cikin abubuwa masu girma na aikin alheri allati tud'iru ruhul mahabba wanda take nuna kaunar juna da ake juna wa tarabun bainal da tausayi da yake nunawa a tsakanin musulmai wa hiya laysat mujarrad at-ta'am ba kadai abinci ake da bukata ba ana da buƙatar dukkan wani abin da za ka tusa wa musulmi na farin ciki na nuna ƙauna na tausayawa na rahamtawa duka da kuma abin da ta'amun ya suddu juha sa'ib abincin da zai iya toshe yunwar mai azumi ne kai dan iya wasilatun wata wani tsari ne da ɗan adam ke takawa domin samun babban lada a wajen ubangiji saboda manzo Allah ya ce man fakkara sa'iman wanda ya ciyar da bai azumi kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqutu min ajri as-sa'im shay'an wanda bai ciyar da bai azumi za a ba shi ladan mai azumin ba tare da an tauye ladan wanda aka ciyar din ba za a ba shi ladan na biyar fadlus sadaqa fi ramadan daga cikin ayyukan alkhairi a ramadan shine falalar sadaka أفضل الصدقة هي الصدقة fi رمضان manzo Allah ya ce mafi zuciyar sadaka da duk ake daga cikin sadakokin duniya babu kuma sadaka a cikin ramadan saboda tana daga cikin abin da suke farantawa waɗanda suke da bukata idan an ba su shi za aka ce sadaka tana tuɗe kurakurai tana shafe tana nufe fushin ubangiji akan bawa kamar yadda ruwa ke kashe wuta ومن أنواع الصدقة هنا بس كنا إن صدقة إعانة الفقراء في مقام فقيري والمحتاجين لما بقاتا كفالة الأيتام في مقام مرأي بناء المساجد جنة مصلاتي أو أفر أذار كون ريزيوي وهي من الصدقات الجارية وأنا نزلنا لكثير صدقوتي مع سبودايا التي يبقى أجرها مستمرا حتى بعد الموت وأنت لا ننسي يكي تكفيها يكي وانزوا حربا يبوت ورموت الله يسيبك يبوت نشد الصلاة في رمضان والذكر والدعاء كلا في رمضان ليوم أبطن أبيجي ليوم أبطن أبيجي جميع هذه الآمال لا تقتدر على شهر أو وقت أو زمن بأي جميع هذه الأعمال لا تقتدر على شهر ولا كان أبو ذر متقبتا ده صلى ده ذكر الله ده أدعوني بس تقيت أول وتر بس كما تقيت أول لوكتي قوة الله لي ده أتأين بل إنما يحرص المسلم على تأديتها سواء الوقت ana son kawai musulmi ya saba da yin waɗannan duk tsawon lokacin rayuwar sai dai lakin na suke tsaro bin na fila da shekarar ramadan annabu manzilatin khassa amma ba yin su a lokacin watan ramadan suna da wani matsayi na musamman saboda ramadan ana da buƙatar waɗannan amma a kowane lokaci dole kai sallah a kowane wata dole kai sallah kuma ka ambaci Allah kuma kai addu'a amma a cikin watan ramadana suna da matsayi na musamman an gane ko saboda haka mutum musulmi ya yawaita waɗannan abubuwa ka yawaita sallar nafila ka yi sallolin farilla ka yi zikirin Allah ka yi addu'o'i domin kana lokacin da ake amsa addu'a kuma kana lokacin da duk kai wani aiki ana ruɓanya shi zuwa kashi saba'in na bakwai tilawatul qur'an wa وتدبره karanta alqur'ani tare da lura da abin da alkur'ani ne yake gaya maka ramadan ko shaharul qur'an ramadan wata ne na alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa shaharul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal-furqan wa man shahida minkum shahra falyasum ubangiji ya ce wata ramadan wata ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa saboda haka watan kansa ana kiransa shaharul qur'an wata ne na alkur'ani sahabatu wa salafu الصالح يكسرون min تلاوته fi ramadan magabata da sahabbai nagartattun bayan Allah suna yawaitawa daga karanta alkur'ani a cikin watan Ramadan har ma wata ruwaya da ake faɗi da imamu shafi'i kana yaqtumu da 60 marra fi ramadan imamu shafi'i yana sauke alqurani sau 60 a cikin watan ramadan to wannan magana idan an kawo ta sai ka ga shin wai kenan a kullum zai yi sauka biyu kamar ba ta bacci da ka a tsangaya muna da mai tamanin mai tamanin wanda daga sallar magariba yake fara karatu bayan sallar asuba ya sauka kuma ya kawo izu ashirin a kan wani to in zai zarce a wuni gaba daya za a yi wani zai gada wahala domin tun da ba layin ka bane kuma baka shiga layin ba abin da yake abin mamaki kai ta nan muke wani program da wasu mata da suka kai shekara wajen tamanin su su uku sun yi saukar Alƙur'ani tsofaffi ne tafiya ma da kyar amma wallahi malam da alqur'ani kuma anan garin malam ba layi ka bane kuma wanda da alqur'ani a malam wallahi in ba a sa'a ba za a samu musulmi da tun ramadan din bara bai sake bude alqur'ani ba har zuwa yanzu za iya samu wata irin asara ne ta same ka kai makan da ba wanda Allah yake giya ma annabi innal ladhi farada alayka alquran la rabata ila ma har zuwa karshen inda yake cewa wa umirtu an akuna awwalal almuslimin wa an atlu alquran an umurce in zama muslimin bayan musulmi wa an atluwa alqur'ana in karanta alqur'ani ba za ka raba musulunci da karatu alqur'ani ba ba za ka raba musulmi da karatu domin Allah hada su yi ɗaya yanzu ka zama musulmi tambayar da ake ka zama musulmi ina qur'ani ka bar ɗaya bangaren wallahi ka fahimci wannan ayar da kyau wa umirtu an akuna awwalal muslimi wa ni dai na dauki darasi a wajen tsofaffin ne amma ai kai jama'a ko ba haka bane to mu fara wannan lokaci ne na karatun al alqur'ani abu na takwas shi ne silatul rahim wal insanu ila an daga cikin ayyuka na gargaɗa akwai sadar da zumunci da ai dole ba za su so mutuwa ba sai za ka wuce yana cewa ba mutuwa ba kai tambayoyi a to ka san ba a tambaye ka ko to ka gyara wannan min kada a tambaye ka abin da ba za ka ba da amsa ba kuma wata magana da magabata suke cewa kada fa Allah ya same ka a inda ya hana ka kada ya same ka a wannan gurin ya hana ka ko dan sanda ne ya hana ka guri da zai same ka a gurin ya za kada ka zaka kulki ba ka bari balle ubangiji kada ya same ka a inda ya hana ka ka mutu a same ka a inda aka hana ka yi garaji suka kara suka ce kuma kar ya rasa ka a gurin saboda in ya rasa ka nan ma akwai mai akwai matsala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wanda ne yake son a shimfida arziki a kansa wa yake son arziki to duk wanda yake son a shimfida masa arziki ya zama gashi nan barkate wa yumsiku lahu fi asari. a masa jinkiri kuma ba zai mutu da wuri ba wani aiki za ka yi manzo Allah ya ce falyatu da ra'ima. ya sadar da zumuncinsa kawai yanzu mana tana samun mutane ba sa magana da juna a kan wane ne zai hana ta kudin da Allah ya rubuta maka to dan mai ma yau an kasa magana da wata dan mai annabi ba cewa yi filman akfak wanda ya yanke maka ka sadar masa wa tu'ti man harama wanda ya hana ka ka bashi kun abadan nan sai ga zaman ka fi kowa ibada wannan na ga yanzu wai a rayuwa musulmi ke cewa idan na mutu karwa da ya zo sallah ko kan da ana yi don yazo kan gawar ka mai zai faɗa Allahumma ghfir lahu shine ba ka so Allahumma arhamhu shine ba ka so Allahumma ahzin bil mal wal fajr shine ba ka so ya faɗa a barka haka kawai ka tafi wajen Allah wallahi a gyara wannan duniya ba wurin zama ba ce na tara daga cikin kyawun ayyuka al'ummar su fi ramadan yin umra a watan ramadan wannan wanda ya samu dama ne zai yi inda ba da kuɗi ya haƙuri kuma wata falala ta zo maka shi ke nan sai ka tafi to a gani kuma har su yi ake wa in na tafi umra da ramadan dan ne wallahi malam aka wata shekara da naje ko ma anan ma ba kwana biyar na rage ba na yi tafsirin ashirin da biyar ga wata na tafi amma sai da aka ta magana wai wai ai anan ma umra yake a bamba za a bamba kawai sai a samu umra tsakani da Allah tsakani da Allah sai a samu umra a bamba Ba Mustafa babu marwa babu ka'aba babu maqamu ibrahim amma duka wai umra ne a bamba saboda kawai san zuciya malam kuma shi ne biya min wannan magana da Allah zai bashi kuɗi tafiya zai ko sallama ba zai ba wala tafiya zai haka ne ko Allah ya ji kan malam gurin tuba din ya mutu ba hmm, zai ci yo Allah ya rahama hmm. <laughs> eh addu'a ce kafi abin man yawa al'umratu fi ramadan taktalifu an al'umratu al'adiyya malam yace umra a cikin watan ramadan ta saba da al'umrar da ake kai ta na sauran al'adar da ba watan ramadan في الوقت yi سبب الوقت اللي أكيد دفن لا حيث يحرص المسلم على أداء الأمرة فإن المسلمين قد umra a cikin رمضان mala yace lima laha min fadl saboda abin da ke cikin ta na daga farala wa huwa ma yu'adilu hujja hajjat ma'a rasulillah tana daidai da hajji tare da manzo Allah yanzu jama'a waye zai samu wannan fallalar ya manzo umra a cikin ramadan tana daidai da hajji kuma hajjin da aka yi tare da manzo Allah sannan ka samu wannan damar ba za ka je ba na ana ba za ka je ba ma za ka je ko to shi kenan Allah ya yi yadda zai yi eh, in ka ji na harba to kawai ki haƙuri wannan kai na dama ce baka samu ba ka tura muka ce to mu ma addu'a Allah ya sa ka taho shi kenan a zauna lafiya na goma daga cikin fadalar azumi a ayyuka nagartattu shi ne asiyamu bi ikhlasi wa ihtisab jama'a duk wanda zai azumi ya yi shi da ikhlasi dan Allah babban al'amari ne kai dan Allah kuma kai dan neman lada shi za a ya ce man sama ramadana imanan wanda ya azumci ramadana da iman ikhlas wa hisaban da neman lada gobe da lahu ma takaddama min zambi an kankare masa daga wato zunubansa waɗanda suka gabata to sai falala wannan amal kai khair fi shahr ramadan tahadu qabla al-muda'a dukkan wani aiki da ka na ramadan wanda ake aikatawa yana dauke da falala mai ko gaske waɗanda ba za ka taɓa gwada wannan ladan da sauran ladan da ake samu a watanni ba ramadan ya wuce wasu وقد جعل الله Ta'ala. maidanan littanakus Allah ya sanya wannan wata ya zama to fage ne na gasa wanda kowa yana son ya tsere dan uwansa ya daga aikin alheri saboda haka mu kokari ayi wannan dan neman lada dan neman gafarar ubangiji wannan yana da bukata kwarai da gaske kowa ya zama to yana da waɗannan abubuwa saboda lokaci zan tsallaka irin tafi kayan ceto ɗin da ya kamata mutum ya yi a cikin wannan wata ka shirya wani time table ni dai ga waɗanda zan gaya maka guda takwas daga takwas ɗin nan kana iya ƙarowa ko kuma idan ba za ka iya yin su duka ba ko ka ɗauki hudu daga ciki ko wasu daga ciki ka saka su a cikin rayuwa kuma ka yi masu time table duk dan makaranta ya zan time table lokaci kaza kana da darasi kaza lokaci kana da kaza lokaci kana da kaza kowa ya san wannan to ga time table din da na tsara Ni kan litanzim a'malil khair fi ramadan saboda tsara ayyuka na alheri a cikin watan ramadan wa istifadatil quswa da fa'idantuwa mai tsada min awqati shahr al-fadil daga lokutan wannan wata mai alfarma min al-mufid wato saboda fa'idodi da ake samu dan haka muka saka maka tayan tebur na wuni domin samun ibada waɗanda suke za ka samu girma a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala tayan tebur ɗinka na farko qabla al-fajr kafin kesuwan alfijir akwai abin da ya kamata ka yi kafin alfijir ya keso wannan shi ne al'istiƙalil suho ka tashi daga bacci domin yin suho saboda kofi suhuri baraka a cikin suhur akwai albarka kuma ta zaɓi ummati da khairin al'umma ta ba za ta bushe ba tana cikin alheri tana gaggauta buɗe baki kuma tana jinkirta suhu don haka farka wannan lokacin ka daina cin abinci sha biyu dare wai ka yi suhur ba su ba da wannan kaci abinci ne kawai suhur lokacinsa ne aka ba shi wannan suna shi ne gab da ketowar alfajir shi ake kira suhur amma idan ka ci abinci sha biyu na dare wai ka kwanta ba suhur kai ba kawai ka ci tuwo ne ka farka cikin dare ma'a da asiri qadrin imkan tare da jinkirta suburkin gwargwadon yadda za ka samu sai ya kai yadda ke tsohon alfitiri gane ko wannan shi ne ake son ka yi haka iktida'an bi sunna domin kai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da wannan lokacin da ka tashi kai so akwai abubuwa guda biyu domin lokacin yana da albarka lokacin yana da albarka waqtul mubarak lokacin ne mai albarka kuma ka sani fa huwa waqtul ijaba lokaci ne na amsa addu'a abu biyu na ko na ukunsa waqtul istighfar lokaci ne na istighfari qur'ani yana cewa wa bil ashari hum yasbirun ai ka ji dai ashar kuma an ce maka suhur ai duk abin tafiya tsaye ne ko daidai lokacin suho suna karanta azab suna istighfari dan ka sa Umar sayyidina Umar daidai wannan lokacin istighfari yake ka samu kai karatun alqur'ani ka samu kai addu'a ka samu kai suhur ka dace da sunna kuma ka samu albarka kuma ka yi addu'a kuma an amsa maka wannan shine timetable na farko ka yi wannan amma ka ci tuwo sha biyu ka kwanta a wannan kawai wani abu kake ba su ne ina ba ta dai an fahimta na ɗaya kenan ta fi ce gobe to shi kenan yanzu mun ga kafin keton alfijir mun yi wannan na biyu shi ne salatun fajar daga wannan matakin sun ka na gaba ta fi ɗin ka na gaba shi ne sallar asuba fajar a ada'u salati fi waqtiha jama'a ka bada da sallar asuba a cikin jama'a wal baqa'i fil masjid a kan ke mutum ko mun ga in kai sallar asuba zauna a masallaci dan me zaka zauna li azkari saba saboda zikirin ka na asuba wa qira'ati alquran da karatun alquran hatta tulu ash-shams rana ta fito kana ta ɗin tabul din kake ina fata kuna gane na uku cikin timetable ɗinka sakuratu saba idan ka gama wannan aka sallar asuba da kai kai azkar na safe ka karanta wani abu na alqur'ani rana ta fito sai sha kai sallar a guda biyu an ba ka ladan umra amma ba a ce tana daidai da na fata an gane amma dai an ba ka ladan umra an fahimta to daga nan kuma an shiga wuni kenan ko to a wunin me za ka yi gashi nan a timetable din muke a wuni qira'atul karatu wurin gauri wani wurin ka na wuni, min alqur'ani karim na daga Alƙur'ani mai girma izu biyu kullum kake karantawa ko izu uku to kada ka bari wannan wurin ya wuce ba kai karatun izu biyu ba ko ukun da kake karanta. an tebul ɗin ke zamanto dole kana da wannan ina fata an gane kuma ka yi da tadabbur da tadabbur kuma a ciki ka sa ma'al hirsi ala qatl marra cewa za ka sauke alkur'ani kana kwaɗayin ka sauke alkur'ani ko da sauke ne a cikin wannan wata alal akal wannan abu ta mafi karanci kenan wannan a wuri ka samar da wannan kana da wani lokaci da za ka karanta izu biyu ko izu uku to sai na buɗe a cikin tarin tabbata shi ne muntasifun nahar idan rana ta kai sha biyu an gani me za ka yi shi kuma daidai wannan lokacin al-iktar min al-istighfar wa dhikri wa du'a ka rinka istighfari ka rinka ambatan Allah ka yi addu'a in amkara idan haka kan yana iya yiwa an gane in haka kan yana yiwa saboda wata kila mai yiwa wannan ba zai yi ba saboda kana neman abinci wata kila ko ko wani aiki amma dan kana aiki a ofis zai hana ka istighfari an kana aiki a ofis zai hana ka zikirin Allah dan kana shago a kasuwa zai hana ka istighfar amintasifin lai ba zai hana ba ko zai hana ba zai hana ba to in ka samu ka yi dan barci minar ra'a domin ka samu hutu shi ko da yasa za a yi wannan tanadin za a yi ne saboda tsayuwar dare shi za mu ka baka hutu a mantasifin lai ka sami hutu ka yi ƙailula saboda ka samu tsayuwar dare an gane ko to yanzu an wuce wuri na biyar shine ƙobaidin ita gab da fatuwar rana ana ƙoƙarin buɗe baki me za ka yi shi kuma wannan lokacin istibilalu. alwaqt kabula a al magrib wannan ɗan lokacin na bayan sallar la'asar wanda ake saura minti talatin ko wani abu a sha ruwa wannan lokacin yana da muhimmanci ka ƙadantar da wannan lokacin da yin addu'a wa a fi awqatil ijaba lis wannan lokacin lokaci ne na amsa addu'ar mai azumi bayan sallar la'asar ne gab da shan ruwa ina fata an fahimta kai amfani da wannan time table kada ka manta kawai kai ta surutu har yanzu rana ba ta faɗi ba har yanzu ba su kira sallah ba har ta surutu da ba su da amfani ba. a'a daga hannu ka gaya ma Allah wata bukata ana amsawa ba da fista na fi da kenan idan aka yi buɗe baki kai hakuri zan kare sosai ba da fista bayan buɗe baki to abin da za a yi shine adabu salatul maghrib a wannan lokacin kuma kada jikin ka ya nauyi yi kokarin ai sallar magariba da kai cikin jami'i wal isha kai kokarin ai sallar da kai ta isha cikin jami'i wat tarawih kai kokarin ayi tarawih da kai wannan bayan buɗe bakin ka kenan wal hirsu ala iftaru sa'in kuma duk da haka kai kwaɗayin ciyar da wani mai azumi to shi kenan dare yanzu an yi sallar tarawih ko to laili ramadan shine na bakwai shi kuma abin da muka ce shine taksisul waqtu li al layl buɗe wani lokaci ka keɓance shi ko ka ce sha biyu dare ko karfe ɗaya ko karfe biyu ko karfe uku na azama kai na zan tashi na yi kiyamun mai ba ta lokacin ta hajjur ya zo ba a time table ɗinka ka sa wannan shi da ko dai zama fi sulusun akhir karshen dare na uku ka yawaita a wannan lokacin da yawan addu'a da yawan istighfari tare da roƙon Allah a waɗannan darare na Allah ya maka gaman katar da samun daren lailatul kadar. wannan ta ce mutum kenan Allah ko shi kenan qabla Nau, mun ba ka wannan kafin ka kwanta wannan barcin da ka saka lokacin da za ka tashi qiyamul layl me za ka ke kuma al-muhasaba wannan lokacin ka kana kwanci akan gadonka sai ka yi makan ka hisabi yanzu tun da ka ɗauko azumi daga ketuwan alfijir zuwa yanzu ka yi lissafin abubuwan da kai ɗaya eh, na karanta izu uku na sadar da zumunci na yi istighfar na yi addu'a to amma kuma na kalli matar wani ana kuma halal to sai ka raka shi da istighfari ka fahimci wani abu ba abu ne mai tsada wanda na tsara maka shi yana da tsada don ba kowa yake da wannan tunanin ba kila ka saka ma kanka wannan ko da za ka mutu a cikin wannan baccin kana neman gafara ne a wajen Allah muhasabatu nafs an gani wannan shine abin da ya kamata sannan tare da yin azkar na bacci قل هو ملك ناس آية الكرسي آمن الرسول wasu azkar da manzo Allah ya wannan lokacin kayi su ka kwanta da niyyar cewa karfe biyu za ka iya tashi kai na fila ko bai da fajr yanzu mun sake zagayewa ne da wannan lokacin ko na wanda muka yi waɗannan abubuwa guda takwas su ne kamata cika makayan teburin ka in duk ba za su iya su gaba ɗaya ba zaɓi hudu daga ciki waɗanda za su maka sauƙi a rayuwa ka tabbata dai kan a kullum ka samu wasu hudu daga cikin waɗannan so in sha Allah mu za ka gamu da Allah na mai lafiya za ka samu gafara muna ganin ana cewa lokaci ya yi kuma mun ci rabin takardar na yanzu muna shafi na bakwai tare da mun tsallake shafi daya akwai kuma shafuka guda bakwai a nan gaba kuma ba za a samu karanta su ba don ba dawowa zan ba da yi tsammanin gobe da ba zan dawo ba jama'a na sallabi kowa da wannan tsarabar Allah kuma ya sa a dace kuma a ta aiki Allah kuma ya karbi aiki nan za mu aje insha Allah wato sai kuma a haɗu a wajen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 addu'a ne ya ne a ga wani ne yake daga ne yake da